ilimi garkuwar adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mu? Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau Zamu mu leƙa jamhuriyar Nijar ne canza lokacin ɗaukar karatun boko zuwa sauka ɗaya ya haifar da mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'umma saman ma dai malamai da kuma iyayen ɗalibai. yaran sun galabe ta ga rana kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba gaba ɗaya za a zama a yi kwanci wakilinmu na maradi jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayin mutane game da wannan mataki na gwamnati. Tsawon shekaru da dama da suka gabata makarantun firamare na ƙasar Nijar na gudanar da karatun shekaka dawo ne a cikin birane da ƙauyukansu. Ci gaban zamani ne yasa makarantun boko masu zaman kansu ke sauka ɗaya domin samun sauƙi. A shekarar da ta wuce, albarkacin azumin Ramadana an baiwa malaman makarantun damar sauka ɗaya domin su sha ruwa a gida. A bana mulkin soji ya zo da samun canji har da na ministar ilimi da ta ba su wannan dama har ta zarce zuwa yanzu da ba a cikin azumin ba. Ko yaya malaman makarantun suka ji ga wannan sabon tsari? Madan Alamu hayya Aisata, shugabar makarantar firamare ta Bagalam ta ɗaya, cewa ta yi. Eh mun karɓe shi da hannu biyu, amma ni akan yana da riba gare mu kuma yana da matsala. ni riba da na tsinkaya a ciki yanzu in muka tashi karfe biyu na rana kaga muna iya tahiya makaranta mu yi ɗauki ilimin addini ɗiyanmu suna iya taya makaranta su ɗauki ilimin addini shiga hudu da ake yi da na uwayen yara ka biya ma yaro a daidaita ko ka zo ka ɗauke shi ka yanke aikin ka zo ka ɗauke shi ya koma ɗa shiga biyu kuma in aka shi da ƙarhe biyu guda ne za ka sa gaban ka in preparation kina da kyau in shirya gidana ba sai da daddare ba kenan a tsaya a yi aikin kwarai wannan lokaci ya amfane mu eh eh to mashi lokacin da yaran ke shan wahala sha biyu zuwa karhe biyun nan in ba a yi da gaske ba an gaji an tafi an yi recreation ta biyu ta karhe sha biyu da rabi an shigo yaran sun galabe ta ga rana kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba gaba ɗaya za a zama a yi kwance da yake kuma abin an ba shi muhimmanci kuma abin an sa shi gaba so ake a samu sakamakon kwarai ko manyanmu suna shigo mana zato. don su zo su ga wai wannan lokaci da aka ƙara ana aiki ne ko ba aiki to ni abin da nake so a sa ido a ga wannan abin in yana da amfani mu ci gaba da yi in bai da amfani a tsaida shi mu yi sahi da majalisar da muka saba su ma a nasa bangare iyayen ɗalibai a ta bakin shugaban kungiyar tasu sun nuna gamsuwa da wannan tsari amma bisa wannan tunani da kwamitin yayi ya gani eh ya kamata a maida ya sabka guda saboda daga nan har abin da ya karhe bi insha Allah aiki za a yi wanda an auna shi ga azumi wanda aka yi aka ga eh, ya cancanta ma a ci gaba da saukan nan guda saboda mu mu ne ne gurin ɗiyan mu su karatu karatu kuma karatu wanda yake mai inganci a samu bambanci da wanda aka yi can baya tunda in ka diba a so ga minista ta kawo jikan abubuwa bisa harkar karatu da yawa in ka dauka yanzu sarfika ma da aka maido saboda a gani bokin yaro a ga yaro yanzu in a ce dan ta shida ne a ga menene ya iya kuma me yake yi shine babban gurin da ke gare mu da mu uwaye da ita ministar din da shugaban kasa so ake a karatun ɗayan mu ya canza addinin mu ya bunƙasa kuma makarantun mu su ɗaukaka. fatan da muke wanga abu da aka kawo Allah sa ya zama alheri ga ƙasa gare mu mu uwaye da su kansu yaran su ci unhanin abu. Dama dai malaman addini na wannan ƙasa sun jima suna koken yadda gwamnati da iyaye suka fi baiwa ilimin boko muhimmanci fiye da na addini. Malam Nura Ladan wani malamin addinin musulunci ya yi tsokaci. Kaga a nan da uwaye masu kishin yaransu su yi karatun musulunci da kyau. da kuma malamai da ke fatan su zan ganin makarantun su cike don su koya ma yara abin da Allah ta'ala ya sauke masu za su yi murna da hakan ga saboda idan yara suka je lakwal da safe da mulice za su je islamiyya abin da ake fata ya samu yaro dandanan sai ya iya karatun musulunci ya san abin da ya ba a kansa in ta kama ma sai ka ga ya harci alkur'ani kuma can wajen boko din ba a bar shi baya ba kuna da wani kira ga iyaye domin su mai da hankali wajen tabbatar da haka din to abin da muke kira ga uwaye su yi kokari su san da cewa tarbiyya da kula da renan 'ya'yansu Allah ya dora masu ne a kansu tunda Allah ne ya kirawo su ya ce ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha nasu wal hijara sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku makiyaya ne kuma kowane makiyayi za a tambaye shi abin da aka bashi kiyo muna kira ga uwayen yara kar su bari wannan damar da aka bada ta sabka guda yaran su su je su kama wasu abubuwa na shirme na banza na woyi makarantu na islamiyya na nan maza yara a zanki cilasta musu dole ne su zanki zuwa makarantu suna koyon karatun addinin su sai dai masu iya magana ke cewa daidan wani karkatan wani ibrahim inazum ɗan jarida mai bibiyar al'amuran da ke zuwa suna dawowa cewa ya a sake lalawa in ba ɗauki matakai ba ba zai haihuwar da ɗa mai ido ba domin menene matakan da za a ɗauka yau dai shi lokol menene gurin lokol yara su samu karatu mai inganci in ka ɗauka wannan tsarin na sabka daya an fara yin shi ne a wurin sakandare kenan manya ka ɗauka college da lise hai a yanzu a college kana ganin mushina suna cewa yara su da marance aka fara wani eh, a kawo kuɗi a yi darasi ana gwada lokacin ma bai isa ba kenan wannan kalubale ne wanda sai an yi nazari da shi shin yaran nan in sun hutu suka na gida makaranta ne za su na allo an yi tsarin wanda yaran nan za su yi waɗansu wasanni kamar motsa jiki yau na ɗauka kamar su ƙwallon ƙawa taekwondo wani wuraren karatu kamar su bibliotek wanda yaran nan za su ƙara ilimi ko ko zamana gari banza ne za su yi a gida su fara shaye-shaye ko ko su fara waɗansu abubuwan asha yawanci masu sabka ɗaya kamar reno ingila ne kamar su nigeria kuma ɗauka ɗauka tsarin karatunmu da nasu ba ɗaya ba ne su tsarin karatun nigeria yanzu da hanya ɗaya ce kake bi mu kuma kamar karatun zuku ne komi sai an koya ma don ka huto ƙwararre ka gani to wadda wannan nazarin sai an yi su tukun ake shiga irin wannan tawarkin shi me shawararka shi sauyi iya da kyau amma shi lokwalwa dan yara ake kuma yaran nan da muke so yaran kwarai muke so a ce a ah, kamar yadda aka maido sartifika aka cire kuma aka dawo aka maida ba ga sai a dawo gidan jiya neman goje ba ga alfanu abin yanzu haka dai wannan tsari na a matsayin gwaji ne a wannan karshen zangon karatu da ke ban kwana nan da watanni to to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin na jamhuriyar Nijar Mansur Sani daga Maraɗi. da kuma Julie Leather creation da ta bada umarni da daidaita shirin. Babin gida cifirin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa himma da kwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa